manzon sallallahu alaihi wa sallama cikin mafi yawan addu'o'in da yake yi yakan ce Allahumma ahsin aqibatina fil umuri kulliha Allah ka sanya karshen mu ya kyau waja alkhairu a'malina khawatimha Allah ya sanya mafi kyakkyawan ayyukanmu zama su an na ƙarshe waja alkhairu ayyamina yawma liqa'ak Allah ka sanya mafi kyakkyawan yini a wurinmu. mu shi ne yi yinin da zamu miki miƙe a kiyama ga mu gaban Allah duk wani weekend da ya ma kyau in ba wancan weekend din bane to bai da kyau duk wani yini da ya ma daɗi idan ba wancan yinin bane to aikin banza ne duk wani ƙarshe da ta yi kyau idan ba wancan ƙarshen ba ce to aikin baban giwa ne shi sanya muke roƙon Allah ko da yaushe ayyukanmu da muke yi masu cike da kurakurai Allah ya ba mu ikon yin daidai kuma ya tabbatar da mu akan daidai mun yi hutu mai yawa da hutun dole da wanda muka sa kanmu hutun dole dan kaduna ya san me ya faru in na faɗa haka ba ƙasar sharhi Allah ya samu lafiya zama lafiya kada Allah ya maimaita mana abin da muka gani ce hankali bai da kyau saboda yakan dakusa addini ga baki daya baya bari addini ya gudana balantana ma har ma'aikata same yin aiki hutun da muka ba kanmu na karatu shine hutun ramadan azumi kamar jiya ya wuce mu shekaran jiya da yamma muka sha ruwa yau ga sai labari sai wanda Allah ta'ala ya ba ikon ganin baɗi zai gani don an riga an yi budget wa'inda ba za su ga azumi mai zuwa ba ya Allah ina ciki kana ciki ba wanda ya sani wa ma tadri nafsun ma la taktibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut wata rai ban san me zai kasance na ta gobe babu wata rai duk wayanta duk lissafinka da ka iya baka kayan da zai kai ta gane cewa a ina zan mutu babu jiyar safa ina gida sai wani bawan Allah ya mun waya ita ga wata yarinya nan gidansu akwai kirista akwai musulmi balagajiya ce ta kusan kai ashirin sai soyayya ta tsakanin tsakaninta musulma mai sallah wacce ta yadda annabi muhammadu annabin allah ne sallallahu alaihi sallama da wannan mutumin da ya ce allah uku ne kuma bai yadda da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama ba a duniya amma dai saboda neman duniya sai suka sarki sai iyayen suka yi mata faɗa cewa ba zai yi kyau ba kuma mu idan muna raye ba za ki auruwa da ba ta ce tun haka zai ba zama kawai mutu sai sauran fiya fiya ta sha yanzu dai ka wuce layin ita mu kuma sai mun taho muna gane wannan saboda haka komai ya faru kafin ɗari ya waye nuna da yin abin daga kowon ka ba mata ba yi yaron gidan ya bi goma baya watan bayan Allah duk abin da aka yi baya da sallah da azumi da zakka me ya amfanin wannan ƙarshen me yi amfani sa ƙarshe ya yi muni karshe mai wuri irin wannan ba da kyau kullum abin da muke rayawa me za mu ubangiji mu ya amsa ba mu za mu mutane ba su burge me za mu ma Allah ta'ala ya ce madalla ba me za mu mutane ba su ce mana madalla lokacin da hadafinka tunaninka da rayuwarka ta koma kwalliyar jama'a kake nema kadai kai asara idan wannan shi tsanin mu a Najeriya to mutaki tsanin wannan ba zai ce mu ko ina ba mun shiga makaranta ta azumi na wata lakka ta tsina yau kwana biyu ko uku ya rage a kama azumi na je ne lakka a jami'ar Umar Musa 'yar Adwa. Tabbacin maudin ne. university of ramadan da darussan kuma da ke cikinta azumi makaranta ce akwai department daban-daban a cikin shi mun shiga fakalti na haƙuri a cikin shi mun shiga fakalti na ibada tilawa alƙur'ani lalla mun shiga department na tafsirin alƙur'ani mun je fakalti da ke magana akan sirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mun shi department da ke magana akan su ihu duk babu inda ba je ba mafi girman department da muka a cikin shi da tsoron Allah don ayar qur'ani take gaya mana azumin wajibi ne da shi ta rubi yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaquna ashe ta wannan aka rufe department bayan Allah kana mu gaba duk abin da muke so mu samu mun samu mun kori sai dan mun yi sallah mun yi kuka mun yi tilawa alqur'ani mun ba da taimako ga gajiyayyu mun ba da zakka ga masu rabo a cikinta mun yi kaza mun yi kaza ashe bai zama abin kunya idan muka dawo yau da yamma mu koma gidan jiya wasu bayan ina suna kuka ne ba don saboda tunanin ramadan bai wuce ba sai don saboda duk wani da ba a yi irin ramadan ya wuce za a bude harkarta ku duba irin tafsirin da muke gani a gidan tv sai ka nemi ɓarnar maka rasa duk ta koma ƙwarai duba gidaje da club club na yan karka da tata da cuɗanya mana da mata da azumi da aribi duba tantirai ke ɗanu tsararru mata ko mana, masu tsayawa kan hanya neman kwastoma ya zo ya ɗauka kwana ko yini duk sun bata hutu na aiki sai ya zo masallatai da ke cika ayyukan alkhairi sun yawaita kuma da kuma sun bude ba da kuyi ba sai da saboda mabukatanta sun ƙara yawa ƙofin gidan wuta aka rufe saboda ne don masu neman ta sun rabu to yanzu ya aka yi magana da baya kuma Allah ta'ala ubangiji Ramadan ba shi da ubangiji Shawwal ba Allah ta'ala da ya sa ido akan matar sa muka yayi barci yanzu ne ko ku a'a ya mutu ne baya huwa hanyar ne la mutu. ashe abin da yake bata mu dore ko da ba za mu irin wancan ba saboda bambancin wata da martabar zamani kamata ya a ce wannan university da ka shiga ka huto da kwasa-kwasai masu yawa abin alfahari ne a ce wannan ya je switzerland ya yi kwas wannan ya je america ya yi kwas ya ƙara koma ingila ma ya yi ya dawo china ma ya ɗebo ya komo india inda ake bauta masa da farji don ma ya yi kwasa-kwasai ya dawo gida yanzu in za a ba labari sai a ce don jalla muke kenan to al'ƙur'ani kuma zo nawa aka sauke babu ko ɗaya. hadisan manzon Allah kuma sau nawa aka ce babu ko ɗaya tarihin ma ake sau nawa bi shi babu ko ɗaya to me zan yi don in samu cin nasara a tsakanin ubangiji na ma za ka jamta da birin na mene ma Allah ko bayan Allah zai yi kyau daga sai bari ka tuɗin ne kada ka tafi inda muka samu a cikin azumi duk su koma ba in manzura rayuwa gajeruwa ne ba da tsawo duk da ka a cikin rayuwarka ranar mutuwa sai ka cewa kama kara ko kuma a'a gaskiya an kama ka nauyi alhali kai yi shekara arba'in wani ya yi hamsin wani ya yi sittin amma ranar koma ga Allah sai ga shi wa lahi an kama shi nauyi to sai ya kai ba annabi bane annabawa ne ake za ku mutuwa ya za ku toro sun ku sai nan gaba da za a tambaye ka zan ba za ka ba amma su ake ba ne. manzo Allah ya faɗa kan marisa sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah khayyara abdan bayna liqa'ihi ala ta'ala ya ba bawa zaɓi ba wannan mutum ba amma Abu da ya gane shi Allah ta'ala ya manta ne abu guda biyu ɗauki ɗaya ko dai in zauna a duniya ma'ana in tashi ƙara lokaci shekara ta bar duniya ko kuma an tafi lahira yake faktar al'abdu liqa'a sai bawan ya zaɓi ni garin ni, to ba zane ba ne mu ne yara yara ne ni ne mala tukur ne liman ba san muku da tawa ko in an ce ka tsoho na ke Najeriya abin da su yi da yawa shekaru in suka gudu akwai lokacin za a kai maka iya komai shi ya sanya da Qur'ani kimanin labari wa rabu ila arzal umuri, likai la alama min da ilimin shai'a? a mai da mutum arzal umuri, da ake ce ba arzal umuri. malamai sun yi saɓani alƙur'ani kamar su ɗan abbas da su ibn mas'ud sauransu wasu suka ce shekara saba'in da bakwai wasu suka ce saba'in wasu suka ce masu da ɗoriya amma dai ba wanda ya kai ɗari mai arzul umuri shine shekarun da ka sa ɗan adam ya kwarkwace shekarun da ke sa ɗan adam ya kasa gane gaba ko baya shekarun da ke sa ɗan adam ya koma kamar yaro ya rinka rantsuwa bai yi ba alhali sai sa foundation shekarun da ka iya sa dan adam duk abin da ya kasar ilimi ya manta shine li Allah ya ka li kai la ya alamu min ba'di ilmi shay'a har ya koma ba da ganin komai wa ke fata ne kai haka ba alkhairi ta amma duk shekarun ka ne wata garin da ka kawo nan hadisin muslim sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duba abdul bayan tafsirin wannan aya tafsirin qur'ani bil qur'an sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya kasance yana roƙon Allah cikin abin da yake roƙon Allah ya Allah kana kai ni ila azal umri Allah kana kai ni lokaci ni ba na shi sanya mai kai saba'in din bayanin da kadi ajaba Allahu da'ahu Allah ya amsa addu'arsa dan uku ne ko malaika amma ni da kai an tambaye mai muka yi yanzu za ka tsaya cikin azumi ka sabo aikin da kai don Allah ba don wani ne ba ayyukan da kai don Allah guda 77 sai kwana ba ka da ba idan Allah malam ka mutaji da yanzu da yi isha karbe nawa saura ka rubuta mana ayyukan da kai don kwarai 77 da da azumi kadai ba duka daga farko zuwa ƙarshe haka sai an wahala kuma gaskiya ɗan uwa sai mun dake shekaru tafiya take sababban mutuwa kuma suna ƙara kusanto ya Allah mun da komai ya daba dai duk wanda ya gaisa a bayan ƙasa yana sun mutuwa Shi ne ma nasu albani rahmatullahi ta'ala alaihi sai yake ce mutane al'umru kadi wal ilmu Ya ce rayuwa gajeruwa ce amma ilimi yawa gare shi duk abin da ka sha da ilimi kasa kasa kasa kai jami'a kai masar kai doktora ka gama wannan kai wannan ka dawo gida ka zama ma dai waye ma dai to sai bayan ka tsoho wani yazo zo da ilimin da kai baka san shi ba kuma a cikin layin da kake ba wani abu ba shi ne ma'anan wa fi'a kullum mai ilimin ali wani mai ilimin a da yake ne shi su amma na tsoron Allah ubangiji ba mai da shi kwakwa malamai suka ce duk wanda ya koyi addinin Allah kuma yake aiki da shi to ko da ya shekara ɗari ne da wuya ka iska ya zama kwarkwar yana da wahala kuma za ka iska sauran ilimi a bayan ni ina da shaida akan haka ga kun malamin madina malam abubakar da'iri in bai ba kwanan ya rasu ba da ne bai ke tafiya amma yana tafiyar ƙwararsa yana koyarwa ne malami ne amma ta zo mutum kafin ka ritaya shekarun kafin da gwamnati an maka ritaya sai ka duka zama da masallaci saboda baka da aiki sai dai ka dawo in ga da yan uwa masallaci sai ko ofis ɗinka cikin kwamiti ko ka ga ganin bayan Allah da wuri amma ka tafi kai ko ba ta bane ko kuma a'a idan ma ba ta da komai kuma sai dai ka bulari kana neman albarkacin da nan juma'a to baya da kyau amma duk wanda ya rike Allah ta'ala to ubangiji ba da shi dan yana aiki ne shi ba ba ko bane a wajen Allah ya san da zaman shi so bayan Allah mu yi kokari wannan makarantar da muka rana ta Ramadan don Allah ka tabarin haka daga cikin alamun mun amsu shine rayuwar mu ce kyau bayan azumi idan rayuwar mu ta kyau bayan azumi ba alamun mun yi aikin manzari rayuwar mu bata amfane mu ba tilawa alqur'ani da darussa da muke tsayawa a wannan masallaci da azumi wanda malami ke ba mu malam suku ya mana ya mana ya tsaya dauki lokaci na bincike da daga da mu duk amfane mu sai kullum gudun mu shine idan za mu me za mu amfana shi me za mu yi me za mu je mu dawo ya za mu rayuwa yanzu abin da mai kaɗai rayuwa cikin abin da ta ne rage wani bawan Allah shi da matai suke rikici tun shekarun jiya wata suke umar na ce musu na wuce kibis ɗin ina laka da kwana biyu a kai na sai na gaba su dawo na dawo malam damu damu da su fito tun da azahar nake zo da su sai ɗan tashi sulu kawai nake Dukkan kicin ga baki ɗaya babu rikici akan baya sallah ko ba na sallah babu rikici akan kaza ko kaza birkici ne kawai da madina da na gama duka su na riga na tattare abin da jirga mu na jira ki kai kuma gamin naka ni nake daukar in tana karatu tana malama ce ni nake biyan kaza ni to ba su wanka wani kai ni ne ne kaza amma kun ba ta karin a duk rikicin ba da Allah bane rikici da kawai da kudi kana samun kudi za ka saka mun da yawa kuma tsibirin da mutum to duba kai kuma duba tarihin matar da su ya suke yi mace tsakanin miji da mata ai ba a bashi sai dai idan bai da shi ke ce mai kudin ki rinka bashi zakka ya rike muku taimake ke ce mai kudi in za ki zakka ta miliyan ɗaya kudin ki miliyan arba'in ne miliyan ɗaya ne zakka to ba shi da gida ga wannan zakka ce zakka masana'a Allah ce da ke mu shi ka zai da yau taimake sau kayan ciki da min da sa kai ka ake soya musu kuɗi tare ya rufe ɗan uwa haka ba san masu ku ke shi bai da kuɗi ita ko bai kuɗi su shi da zakar ta bashi amma kai baka ba ta zakka dan kai wajibi ne kace da ita bayan Allah ma ta gobe koya wajen wannan musu ita mace in tana aiki A akawun da daban ne ba su zoka ka sani dan kada ka je ka yi bincike gano na wani ciki <coughs> amma na ga namu ne na ku na wani haka ne ko ba ku in ta yi kuɗi da sai fili layout ɗin da ake yi na wajen dan bushiya shi nan. amma na ka ba ta tsare yau shi mata suke sake ne wanda za haka haka wata ce darussan azumin nan duk mun koya musu wani saboda mutane wata tsira, za mu kai azumin ba ko ba za mu kai ba su za mu bar ma amana A anus idan ba kai musu wannan ba to muna yanzu da kawo da mu ne da yawa bayan Allah akwai abubuwa da yawa da yawa da ya kamata a ce mun karatu a ramadan da ya abubuwa masu yawa wanda idan mun karanta to kamata a yi su zama kayan sanyawa su koma rigunan a wannan abin akwai wanda ya rayu ko ɗinki bai yi ba akwai wanda ya rayu ko abincin da zai ta gida bai da shi akwai 'ya'yan da suka rayu wanzu aka sai musu a kasuwan bashi amma akwai wanda yake gaya mu ɗazu ya yi ma ɗansa guda ɗaya ɗinki kala biyar ya yi ma sauran uku uku don manya ne ya yi ma ɗansa kala uku ta ce saboda me zai ce ne ɗansa da ya yi ya za mata kala uku ita ya ce ba arziki zai da ya ƙaro kala biyu ya ba ta manta akwai matan da ke kusa da ita ko kana ɗaya wata kuma mace in ce wanka ta kuma funka hanta kai ta za ka yi lagunta kai je ka ɗauka ta ce nan ko koyan kaya tsofi ne tsofin kaya ake koyewa ko wata kawa ce su bayan Allah ya mu makarantu ba wannan ramadan ba mu ƙara imani ba imanin sai sake samun promotion ba imanin ya zama sai dai bako ne ke komawa gaskiya mu je asara wallahi billahi mun yi asara mun tsari kyakkyawa yanzu da ƙarin mu da arziki ba a wuce biyu ba kuma ya kai da ɗan ɗoriya. to ya kamata a ce kamar yanzu za a ga tsara program ɗin rayuwata yanzu zan kai wancan ba zan kai ba bai cikin lissafi bari in ga daga yanzu zuwa gaban mai kuma zan yi shi zan yi a rayuwar mu ta ƙarshen ce mai kyau kar ka yadda ka kuma rika sa kanka cewa yau ainihin ga gaba zan yi mai kyau shi idan aka waye gari kafin kamar da zo maka mala'ika ya maka sallama gida sai ka ce ku shirya ba babu dama mutuwa ake kuma yanzu kayayyakin da ke son mutuwa suna da yawa ba za mu ce ga iya kasu ba abubuwan da ake na mutuwa suna da yawa shi za a darussan suka wuce bayan nake ce muku duniyan nan sunan ta tarul qulubi wa tihar gidan shugowa ne da fita yau ƴaƴan da aka haifa sabi wa'inda su yau suka tako duniyar Allah kaɗai zai yau su tsakanin Najeriya da waje kuma a yau ɗin wa'inda kuma suka yi sallama take ɗin fiya ga tsari, sun wuce lahira Allah kaɗai zai yau su kuɗa zaka to an wuce da jatuwa rami wani ya tsaka aiki su fayi Allah muna da amana da yawa a kawunan mu sai ƴaƴa da mata kai hatta kanne da leburori masu mana aiki duk amana da a kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ja'ala Allahu akahu ta da yadi duk wanda Allah ya sanya mai dan uwansa na rayuwa a ƙarƙashin hannunsa bi ma'ana ƙarƙashin mulkinsa ƙarƙashin sa ƙarƙashin jagorancinsa fa yutimuhu mimma ya'kul wa yulbisuhu mimma yalbis ولا يكلفه ما لا يطيق duk wanda Allah sanya wannan karkashin ka leburan ka direban ka wane ne to ka sa mai irin kayan da kake sanyawa muna hada goyon zuwa an gure wa halaka ko yawa mu ba shi irin abincin da muke ci to ga Allah abin cuta kila idan an kasa irin naka goma a fashi daya kar ka san aikin da ba zai iya ba da kallatumu idan ko kun sa su aiki na wuya wanda ba sa iyawa to faltu iluhum ala zalika ku taimake su akan haka ka ba shi wanke kayan naka da na matarka ka biyu ka sha biyar ga kayan ga nasu ka haɗa mai kayan arba'in ba biyu ya wanki ya duka ya yi wanki ya yi wanki ya gaji ya tsaya yana share zuba ruwa bai ke taba a zuba yake sai ka za ku aiki sai ka dawo daga ofis ka ce malam musa ba tsarza ba alga ta malamin kamar gaba mai gida wallahi ban gaba ba to yau ba sai kai fakin ko direban kai fakin ka shiga gida sai ka sawo transu ka tuka wannan kayan na ofis sai ka suka bari taimaka maka sai ya rika wankewa kan mai dauraya ne wasiyar annabi kenan an gane to ba ma da kake so kai ba ka dan yi misali ka dan kamanta ko na ko na biyar cikin ɗari ne a wajen daga farin da ya je kasuwa sai ya ji wannan hadisin ana karanta sai so ya ji kada biyu misali ya ji biyar ba ne riga da sun anamiji ba sai so wannan biyar wannan biyar misali fari da baki sai ya ɗauki farin nan ya ji biyu sai ya bada aka ɗinka mai wando ya ɗauki ji ukun nan ya bada aka yi mai riga sai ya bada wannan ma aka haka sai ya ɗauki rigar wannan da wannan wannan sai ya ba yaron shi ma'ana leburan sai mai aiki sai ɗauki wannan wanda riga wannan shi kuma zai sa sai suka so zan lage ne sai wani ci na abin suka fari wani maza laula laula tsawai tafiya me wannan kuma ai da kamar a ce kayi aiki kamar shi hulla me hulla ne asin da asin riga da wando iri ɗaya kaga asin da asin kenan to da haka yi sai ce a'a idan ya sanya wannan riga da wando iri ɗaya wataƙila wannan ya fi wannan kyau wataƙila zaren wannan ya fi wannan masu ba da juna idan na ɗauki wannan na ba shi wannan wataƙila wannan ɗin ya fi kyau amma idan muka yi a saka da wasan yara ba shi wannan ya bani wannan sai zo miki daidai a fuska da ba har ga irin ta manzon Allah a ce ba ni nika ba kai nika so in burge ba ba mutum da kai so in burge ba me zan yi a ce ma da akwai makarantu da ɗan uwa da muka yi a cikin arewa kuma wallahi mun ci nasara da yawa domin a farkin kawai ka zo ramadan masu yin Allah ce Allah san ka yake ya baka dama har rayuwa ka ta kawo da bukatun da ya ga dama sai ka kashe kaba baka shigo da bukatun ba saboda haka dan Allah ya kuwa mai kokari mu amfana da abin da ya rage na rayuwa a duniya kan mu bari sai dan yi mana wasa kamar yadda ya riga ya yi ma waɗansu mu wasa rayuwa ta kare musu amma ba sai a cikin din gwamnati su a duniya ba fatan Allah ya dake mu na yi wannan a cikin da mukaddima ne darasin mu da yau shine ne harshe ne ko ku farko za ku harshe ne ko na waye salmanu farisi inda ya ce mai wa su muwafahun ajal ko haka ne salmanu farisi mun yi bayani a rayuwar wannan manzo bawan Allah da ya ne ran da biyayya al'umma daban-daban domin neman gaskiya gaskiya in uwa abin nema ce kuma wuya ake sha kafin a sare ka mu ba a samun ta sai an jarabci rayuwar ka daban-daban babu wannan Allah zai bari haka nan babu jarrabawa ko jarabce ka dukiya ya baka ya ga me za ka yi ita ya jarabce ka da mulki ya baka ya ga ya za ka yi shi ya jarabce ka da abubuwa dama da yawa mu ala da rafe mu a Najeriya akwai san addu'a amma dai aiki yayi karfi Najeriya sai kada ake daga hannu a zaɓi jama'a ku je maka ku sauke alqur'ani in kun dawo kuma rinci Najeriya sai suke tana al'umma almajirai idan muka ci kuɗin al'umma sai mu ce ku karanta mana alqur'ani Allah ya raba asirin mu kuma na bane ne ko ba yi ana yi ko najeriya su zaka ba almajirai kuɗi ka ba su kuɗi sadaka za su yi kokowa ta sun araba mai ƙarfin sai ya ja ya wuce wannan almajirai ke zama bayan allah ma tsoron allah mai za ka ce kuma da yan ja'in ja salman farisi ya sha wahala gaya wajen neman ya gano gaskiya ba so da ke mai da baya ba wanda yake ma abotan darasin ne ya san me muka ce a baya su duk da neman gaskiya idan gaskiya yake nema ko ya bace Allah zai maido shi daidai Allah ce wa ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama al-muslimin duk wanda ke kokari akan tabarki kokarin gane gaskiya ya shiga nan ya shiga nan ya shiga nan don in gano gaskiya Allah ta'ala zai ganda ka ta zaka samu shi nasara Salman ya yayi aiki da yawa a tarihin muke har mun Allah ya gaba shi ko yace kuma wa qawmul adl alaikum salam amin wannan ka ka ka maka ai na ta dama nan ne ma mala yace fa makartu badahu yace bi umriya haka ne zamanin ila an marra biha nafar min al-arab haka ne wannan mutumin da salman faris ya zauna aure shi haka ne ko ba ne haka don karshe shi ma ajali ya kama shi kan kuma ta salman faris ya tsaya wurin ka yi ibada idan ciwo ya kama ka za ka mutu sai ce to kai min wasiya ina zabi muna ganewa wata tabi'ar zo gidanka